Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu hajiya na kira ku ne kungiyar haske bisa kan haske a madadin marayu da talakawa mu gode muku da irin gudunmawa da taimako da kuke ba wa talakawa da marayu a kasar Ghana da sauran kasashe gaba daya Allah ya saka muku haske wannan shine labarin uwar tagwaye mai suna Kubratu Muhammad wanda take zama a Binga Town BH Hausa TV tare da kungiyar nan mai suna haske bisa kan haske sun kai wa uwar tagwayewa watan kubra muhammad ziyara a can binga town hanyar dai ba shi da kyautu amma da kaɗan-kaɗan mun kai binga town a jagorancin kwinsila da hajiya moda kashin kuɗi wata duk cikin kungiyar haske bisa kan haske Haske! bayan ta fito da 'ya'yanta muka tuntube ta domin masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi muka soma da salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu hankuri suna kubratu muhammad ni ne man tagwaye a cikin yaran mayarun da ake zuwa ake taimaka su kuma na yi aure da shekara na da ni shekara goma sa hudu kenan da na wuri ni da mijina da farko dai za mu so mu san yadda rayuwar ke da mijinki yake gaskiya ne ni da mijina muna nan halin aifu yara, yara fudu na farko ita na mace ne sannan wanga sannan tagwaye amma biyun gakkade na haife su babansu na nan amma tagwaye da na yi tikin su wata uku ce allah ya yi ma baban rasuwa yasa bai gan tagwayen ba gaskiya lokacin da yake zaman mu dai alhamdulillah mun gode ma allah sannan allah ya zo ya rabuce shi da ciwo allah ya mai rasuwa wani aiki ko sana'a da ke da mijinki kuke yi shi break band ne yana jaran breaking lorika kuma yana yin bike kuma bike ya bata aka kawo mai yana jarawa ni kuma cikin ya samu kada ya bani aiki na ne ina sai da takalmuna shi na je ina ta dokan takalmuna ina komi da shi shi da shi aiki moto yake hau las ya tashi da shi aiki shi ya je cross wani lorry shi ta accident ya samu cikin accident na shi kafan shi ya karye nan gannan ya karye ya je ya kona hospital 4 months cikin 4 months nan allah ya yi mai rasuwa shi wanda ya aikata aka ya ban muku nauyin ne ko ya taimaka gaskiya mai lori na bai gudu ba ya zo hal ya bayar baban da ya ba shi nan gani da shi muke nan ya ba nomba baban nan mai cinya ya ce kamar shi ya karbi 6 million mai lori ya ce kamar ba laifi shi ya biya shi sa mai lorin nan ya biya aka yi mai cinya to yana wurin nawa ne ce rasuwan ya zo bayan ta nuna cewa ya yi nashi kokari shine muke son mu san koya aka ita kuma ta rasa ita na ta jalli sai ga jawabin da ta yi a lokacin da aka cire shi hospital aka kai gidan bakin magani ni da kana ma ban san tagwaye ma allah da ya bani ba ina cikin ina zuwa ko kai kawaiwa abin da ke cikin kenan ba ni ke duban shi amma wanda ya crossing shi nan shi ke bashi kudi amma ni nawa da nike zuwa zuwa da komo wannan cikin kudi na ne muke wannan duka jiya suka tambaye ta kuma yaya batun iyalin mijin watan familin mijin sai ga bayanin da ta yi a familin su duka ba nan ga suke ba su duka suna togo ne ba nan ga muka fito ba mu duka mun fito togo ne ni da shi duka wani yayan shi ne babba shi kuma allah ya yi mai rasuwa sannan babansu wanda ya haife shi shi ke shi ya zama sofo yanzu bai ya zuwa na lokaci ya ce mini kamar bai ya zo shi sa muke cikin unguwa suna su katanye ne hale baban na wanda ya bamu mu ga shi ke da nauyin komi ma wani abu ne shi dai ya call mutanen shi a zo a duba shi sa lokacin da rasuwan ya yi na shi aka zo aka doke ni na je gida da je gida daga baya kura ce inda aka na ce ni da kaina na ce na komo nan gabi ba zaman gida da ni kuma babana ya tura su babana ya tura sauran umana ita kuma sofuwa ne bayan zama ina duban aka nan na ce to shi dai na zo aka ce a saboda cikin nan in ya haifu tukun sanda na zo na haifu tagwayen nan su sun samu kamar shekara sannan na fito tudu na zo da na zo nan baban ya ce kamar to gaskiya tun da shi da babanmu ba wani matsala tsakaninsu da ya gaya ma mai gidan ya yadda she in zama ina ta komi na kadan kadan na jibril nuhum na fito daga camba na zo nan winger town ina aikin construction yankan block shi ya ce kamar ba masarar shi kuma na yayan shi na yayan shi yana turai shi da na komun nan na gan kamar mm, ba komi kuma an nuna ban ya fara aikin takalmin nan nan she na fara ina wanki ina wanki inda na ka baban nan matan shi nake zuwa bar ma yaran nan bar mata yaran nan she je ina tattanyan mutane eh, ga wanki ina ya musu dai wani na da wanki a kira ne wani na da wanki a kira ne yasa yanzu da yawa sun sanni da aiki kamar ina wanki ne allahu akbar inda na gane ta ne kaman eh, mijin allah ya jikan shi cikin yawo mata suka gama aure sona wane ne wane ne a yaya an kai kaza kaza kaza su gabin da na samo labarin ta kenan wani ake ta bani labari oh na gamu da wace kaza da mijin danji na ne kaza kaza kaza kaza yanzu ba mijin yasa saura ta kide wurin zama ya zama problem to tun da haka nan lokacin wannan bawan allah ya zo ya tsaye filin ya gina single room a ce na kanan ta komo da zama wurin so allah ke allah ke duba mu muka kai yau sha eh yanzu aka dai abinda suka sani da shi kenan abinda suka san wannan da wanki ya ya kira ni ko na je na zaune na wanki aka ganni o wance gobe ki zo ki yi mini na ce to shekaran jiya gano Allah ya yi ma baban nan kuma matan shi rasuwa yasa yanzu haka lokacin lockdown da ni duka shi kwashe su uku nan duka in je da su wurin wanki biyu ban da wurin da dan aje musu kuma da nan kuma ke tanyana yanzu ita kuma ta bar dulinya. lokacin bai san shi ba amma ya zama family girl mata na ta kuma ta rasu babu shakka kubura muhammad tana neman taimako sai sa kungiyar haske bisa kan haske suka ɗaukar wa kansu za su taimaka mata amma masu iya magana wai ko tekuna neman kare sai sa kan da maganan wannan bauyan allah ya taba zuciyarka za ka iya ka tura sakonka in ma ka kira kunsila ko ka kira hajiya mama a kashin kuɗi ga lambazin kan screen in kun kira da yadda allah sakon zai kai gare ta shi muke ce yanzu dai abin ba ya zaban allah ke duban mu yanzu haka na tashi dan je wani wuri she in kama da su duka bayan bar su wani wuri nan za mu kawo muku karshen phase 1 da ikon allah ma ci magana da ita a cikin phase 2 domin mu kawo muku sauran labaran kubura muhammad uwar tagwaye da ke da zama a winga salamu alaikum time.